الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أو أن درينا جمعة درين شرين ترى قوة شوال هجرات ولد درين ولد أربعين بقي wanda ya dace da daren goma sha bakwai ga watan afrilu a isar miladiya shida. allah maraukakin sarki cikin ikonsa da ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na karatun bidatul mustahid wa nihayatul muktasid da kuma asasiyar tambayin Islam. muna roƙon allah malaukacin sarki mana jagora kasance komai sai abin da zai dace da shari'a to ba mu gushe ba muna cikin albabu salisu min aljumla ta saniya fi wato babin ƙilla mun karanta sababin saɓanin matsala farko ga matsalar ita ce menene wajibi wato dacewa da asalin zatin ka'aba ne wurin fuskantar ko kuma dai ishtihadi dai kawai mutum ya ishtihadi cewa nan ne abin nan saitin ka'aban ya aishe shi matukar dai dama baya ganin ka'aban baya kusa da ka'aban saboda haka dai karatun ba zai tashi daga عندما للتافي يجي توا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما هو أن قولي سكتشي واتفاق المسلمين على الشف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين wato masu cewa farilla ba shi ne ya zamanto mutum ya dace da zafin ka'aba ba wurin fuskanta a'a ya yi ishtihadi saboda hakan ya fuskanci jihar kawai ne da kaban yake wannan ya ishe shi matuƙar yana nesa da ka'aba daga cikin hujjojin su suka ce ai musulmi sun tifaki ala tsawil karijar ka'aba akan cewa idan ana sallah a masallacin haram kaba dai tana ciki sosai da za a kaddara safin sun kai ɗari ko ni abu haka kaga na ƙarshe can can zai zama yana nesa yana nesa da masallacin ko ba za su ga kaba ba to shi ne yake cewa suke cewa ai musulmi sun ittifaki kan cewa asafu tsawil wato sahu mai tsawo harijar kaba da yake wajen ɗakin kaba ya dullu ala annal farba Hmm? laisa huwa al'ayin wannan yana nuni akan cewa ashe fuskantar asalin zatin ka'aban ba wai shine farilla ba ani idza lam takun al-ka'batu Saratan, idan har ba a ganin ka'aban ido da ido wato abin da ke zama farilla shine fuskantar jihar ta a aqulu ibn rushd yace abin da yake cewa shi bayan ya kawo maganar malamai shine innahu law kana wajiban asdul aini da dai nufin wato zatin ɗakin ka'aban wajibi ne lakana harajan da hakan zai zamanto matukar kuntatawa ga al'ummar musulman duniya kuma duk abin da yake akwai kunci a cikinsa musulunci na saukar da shi ma'ana na soke shi wato babu kunci ko kuntatawa cikin harkar musulunci to kuma wa qad qala ta'ala alhali kuma Allah madaukaki ya ce wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin ay wa ma ja'ala alaykum min harajin fid din Allah bai sanya muku wani kunci ba a cikin addinin nan da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi zuwa gare ku ibn rushd ya ce fa inna isabata al-ayn shay'un la yudraku cewa mutane da ke nesa da Ka'aba a ce kuma kowa sai ya dace da zatin Ka'aba wurin fuskanta hmm? to samun wannan la yudraku ba a riskansa illa bi taqribin wa tasamuhin sai ta hanyar kusantarwa sosai da kuma hanyar sauƙaƙarwa bi tariqil handasa ta hanyar injiniyarin wasu arsadi da kuma yin amfani da ilmin yanayin sararin samaniya wato ilmin abin da ake kira al'arsadin jawiya meteorology ilmin meteorology sanin sararin samaniya da wannan ne to kuma ina ne sauran kuma mutane za su samu wannan har su fahimci cewa yanzu mu kowa daga cikinmu yana iya setin da yaɗin nan shi asalin jikin ka'aba wannan ba zai yiwu ba sai inda za a samu wani abu mai kusantar da nesa kusa ma kuma kaga ba kowane lokaci zai yi amfani ba sai zai jawo maka shi kowa a kawo shi nan kusa da abin nan wanda kuma wannan ba zai yi ba saboda haka fa kai fa bi ghairi zalika min turuqil istihad idan ya zamanto kokarin kamanta wannan a ce wanda ke ne zai iya fuskantar tsakiyar kaba ba zai yiwu ba sai da ilmin abin nan meteorology eh, al'arsadin jawiyar to me kake tsammani in istihadi ne kawai mutum zai yi kaga wannan mun babu aula a ce ba dole bane a ce zai samu asalin ainin ba? saboda ka sai dai jihar kawai fuskantar jihar ya ishe shi shine ma na fa kaifa bi ghairi zalika min turuq al-istihad kuma in in rushd wa nanu lam nukallaf lam nukallaf al ijtihad لم نكلف الاجتهاد با كلف من الاجتهاد وفيه اتكن سيمون كي دا يا كي دا فسكنت مكير كعبة كو ذات كعبة بطريق الحندسة تهنر جنياري آه المبني على ال على الارسال على الارسال المستنبطي عند اكيد جناشي علمي واتو الارسال ko al'amsas al-mustanbat minha wanda daga nan ne ake samo a istinbadin dolin bilal a ce ƙasa kaza yawancin ta tsawonta kaza ne ko arduha ko faɗinta kaza ne faɗinta mil kaza ne ko kilomita kaza ne ko ƙafa kaza ne to baya da za a ce musulunci zai wajabta musulmi su gina addinin su kan wannan abubuwa wanda suke masu wahala ba kowa ke sanin wannan ba sai ɗaiɗaiku sai ɗan kaɗan a cikin al'umma wanda suke karanta irin wannan ilmi na abin da ake kira wato ilmin sararin samaniya ta sai matsala take biye وأما المسألة الثانية أما مسألة بيو إتتي فهي هل فرض المجتهد filƙiblati al'isaba an yadda lokacin da ka zo ka sami kanka ba ka san inda alƙibla yake ba ko saboda baƙunta ko wani abu haka da ka samu kanka a ciki ba ka san ina alƙibla take ba gashi kuma lokacin sallah ya za ka yi sallah abinda shirya ke wajabta maka shine kai ijtihadi idan ba wanda za ka tambaya ɗan gari ɗan wurin da zai gaya maka to istihadi kawai za ka yi ka yi istihadi ka nutsu inda ka ga hankalinka ya fi kama cewa nan ne abin nan eh, ƙibla ta shi kenan sai ka yi sallah ta wuri to shi ma istihadi menene farillansa akwai kirafi tsakanin malamai shi za mu karanta yanzu akwai masabobi biyu hal فرض mustahidi ko farillan mustahidi fil qiblati game da al isaba sai ya samu kaiwa ga cewa lalle nan ne jihar ka'aban take ko kuma istihadin kawai ya ishe shi domin akwai abin da za a gina akan wannan malaman da suke cewa abin da ke farilla a wajensa shine isaba sai ya samu cewa lalle nan ne jihar Ka'aba to inda zai yi sallah ba ta jihar Ka'abar ba daga ba sai ya fahimci jihar ka'abar ga yadda take misali a yanzu ya yi sallah ta yamma sai gari ya waye sai ga cewa rana ta fi ta gabas ga wanda suke cewa abin da yake farilla a kansa shine al ba, to dole ne ya sake wannan sallah domin bai samu isabar jihar ka'abar ba ga wanda kuma maluman da suke cewa abin da ke kansa shine dama istihadi saboda kan shi yi ijtihadin sa yi sallah ta yamma sai da gari ya waye ya ga yanzu kan buro ido na gani ido ga rana ta fito ga inda gaba zake to babu wani maganin biyan sallah a wurin domin shi a wancan lokaci ya yi abin da yake wajibi a kansa ya riga ya gama kasancewansa bai sallah ta inda kaba take ba wannan ba zai cutar da shi ba an fahimci samarar wannan saɓani? ta Abin istihad ko kuma istihadi ne fakat shi ne wajibi a kansa hatta ya kuna wadda har a wannan lokaci shi zai kasance iza kunna idan muka ce inna farbahu abinda yake farilla a kansa shine al-isabatu samun jihar kaban saboda haka mata ma ta bayyana lahu annahu afa duk lokacin da ya bayyana gare cewa a ah, to ashe lokacin da ya sallan nan ya ba wa kibla bayani ko ya ba wa kibla daman sani ko ya ba wa kibla hagun sani to sai mu ce a da ya dawo da sallah sannan wa mata kulna inna farbahu al ijtihad sannan kuma duk lokacin da muka ce abin da yake farilla a kansa shine ijtihadin kawai ba wai dacewa da jihar Ka'aban ba to nan lam yajib an yu'ida ba zai zama wajibi akan sai dawo da sallar ba'i za ta bayyana lahu qata'u idan kurin sa ya bayyana cewa sallar nan ba ta alƙilla ba wa qad sanna wa qad salla qabla ko qablu ijtihadahu wanda dama wa qad menene wa qad salla qabla ijtihadi wanda dama kafin yayi sallan sai da yayi ijtihadi ba za a ce mai ta sallan to ga malaman da suka yi kilafin ko ga eh, masaba biyu amma shafi'i amma shi imamu shafi'i fa za'ama shi yariya cewa anna fardahu al-isabatu da yake farillan mai ijtihadin qibla shine ya samu dacewan jihar qibla ta bayyana وإذا تبين له أنه da عاد ya أدل لوكة دكما يفهم شيء يا كل لوكة دي يسلم وهر أبدا دول نيوان مسلم da za a kaddara yau ya yi sallan ya istihadi ya yi sallan isha'i amma yana cikin wannan hali na rashin fahimta bai ta shi ganewa ba sai bayan shekara ɗaya to sai ya biya sallolin gaba ɗaya wannan shi ne shafi'iya an gani yawo maƙala ƙaunin wasu maluma kuma wasu mutane sun ce la yu'idu ba zai dawo da sallar ba waƙad mabar salatuhu alhali sallan ya riga yi ta ta wuce malam ya ta'ammat matuƙar dai ba da gangan ya yi sallar ba ba da gangan kawai kalli yamma mai sallar ko kalli arewa ko ya kalli kudu an fahimta a'a da istihadi ne aw sallah da zari istihadi ko kuma kawai ya sallah ba tare da ya yi istihadi ya nitsu ya yi abu da zuciyarsa sai ga ta kwanta masa shine mana istihadi masu wannan masaba shine wa bihi tsara malikun wannan shine masabar imam malik hadda amat ma wa abu hanifa da imam abu hanifa sai dai illa anna malikan sai dai shi imam malik yana cewa illa anna malikan sai dai shi malik istahabba lahu al-i'adata fil waqti yana ganin idan ya fahimci kurensa alhali lokacin sallan bai wuce ba to nan mustahabbi ne ya saki sallan in kuma lokaci ya wuce ba mustahabbi ba ne ya saki sallan in lokacin bai wuce bai gane kurensa sa riga gama sallah in ma bai bada da sallan ba bai da wuri laifi don nan ne nan mustahabbi amma abu hanifa da abu uh, ahmad ba su faɗin haka dama su auren su ijtihadin kawai shine wajibi saboda haka da yayi sallan bisa ijtihadi ya gama sai wani zai ce amma ah, da yayi kure kai fa ta gabas ta yamma kai sallan kenan ba wani damuwa ba zai maimaita ba don ba yi sallan ba sai da yayi abin da ya waje ba a kansa saboda haka sallah ta gaba sai ya yi sai ya gyara tun da yanzu an gaya masa ga yadda ga yadda ƙiblan ku. kun gane to me dalilin sabawarsu wa sababul khilafi fi zalika dalilin sabawarsu nan shi ne mu'arabatun asirin qiyas akwai wani hadisi da ake gani ya yi karo da ƙiyasi hmm? malik khilafi aidan fi tafsil tare dai da cewa malamin hadisi sun yi saɓani. kan kasancewan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ba ayar wari da rizalin da ya zo cikin wannan babu to wani kiyasi ne ya karo da hadisi to ga kiyasin nan ya ce ammal kiyas da yake kiyas ko mun zo wurin kwana ne ta ammal kiyasu shi kiyasin nan da ake magana fa huwa shine tasbihul jihati bil waqt wato kiyasta ko kamanta jihar Ka'aba da kuma kamanta lokaci na sallin shi an fahimta domin wanda yake tsammani yanzu a zahar ta shigo alhali a shi karfe da na rana a irin namu nan da zai sallar zahar daga bayan ya fahimta mutane mafi yawa suna ce masa ah, zai saki sallar sa ya yi sallar ba cikin lokaci ba zai ce a ah, to ai shi istihajinsa ne ya yayi ba za a saurare shi ba to kaga wanda ya kiyasta lokaci jiha a kan lokaci kamar imamu Shafi kenan to shi kaga shi ma zai ce a duk lokacin da ka fahimci kurin ka ba za a saurara maka ba ce ka aiki haji saboda haka dole ka sake ka sake sallah amma alqiyas fa huwa tashbihu al-jihati bil waqti ani bi waqti as-salati wa da lokacin sallah wa zalika wannan ko ne? annahum ajma'u cewa su sun yi ijma'i ala anna farza fihi huwa al-isaba abinda yake farilla game da lokacin sallah shine dacewa da lokacin sallah ba magana ijtihadi kawai wa annahu in inkashafa lil mukallafi idan ya bayyana ga mukallafi ya kuranya ga mukallafi annahu salla qabla al-waqti cewa yayi sallah kafin lokaci ya shigo to aada abadan har abada sai dawo da sallah ba magana cewa ya ishari mai kone abu illa khilafan shazdan sai wani ne khilafi wanda ake ganin sa shaz ne fi zalika an ibn abbas wa an shazi daga sahabi abdullah abbas arwaito magana da gare shi da kuma imam shabi shabi tabi'i ne ibn abbas ko sahabi ne kamar da ka sani wa ma ruwiya an malikin da ma kuma abin da aka ruwaito daga imam malik shi kuma game da annal musafir kan matafi kawai wannan cewa cewa matafi idza jahila idan jahilci ya cinye shi wato rashin sani fa sallal isha qabla ghaibubati shafaqi ya sallaci isha'i tun kafin shafaqi ya buya kaga lokacin isha'i bai shigo ba kenan matafi ba ba wai mazaunin gida ba matafi ثم man kashe أنه صلاها قبل غيبوبة غيبوبة الشفق sannan ya bayyana gare cewa ya sallaci isha'in nan kafin shafaqi ya buyu? annahu qad ko qad ma bas salatuhu arwato daga malik ya faɗi haka ga matafi kawai da ya sallan isha'i kafin lokacin isha'i yana ga shafaqi ya buyu? ashe bai buyu ba ya gama sallan isha'i can sai ga shafaqi to ma ma yake kada ya maimaita sallansa shi kada ya biya ya ishe shi wannan eh, istihadi da yi kuma dai abin da ya gamsuwa da ya cewa shi yana tsammanin shafaki ya kuma hmm? shi ba kamar wanda aka zo daga wani abdullahi dan abbas ba da sha'abi wa'in su suna ganin duk wanda yake tsammanin lokacin sallah ya shigo ya sallah to ko daga ba sallan ta bayyana lokacin abun ya bayyana gare shi kure ne to ba zai maimaita sallan yawo to mushkilar cewa an yi ijma'i kuma nan ta haka za a ijma'i ba tare da abdullahi dan abbas ba ta hau da kawai dai a ce dai mafi yawan malamai ba ba ijma'i ya gama a ce yawo Eh? eh su nan biyu dukkan salloli ne kuma na mazaunin gari da matafiyi shi kuma malik ta fatawarsa ta zo ne ga matafiyi a sallar isha'i kawai eh, amma dai sun hatsu ne akan lallai ashe ana iya yin sallah lokacin da mutum ya tsammani lokacin ta ya shigo daga ba kuma bayyana gare shi lokacin bai shigo ba ba sai ya canja ya dawo da sallar, dawo wajen na'am ba da ya damuwa duk wannan dai ba ai yanzu ba muna magana rashin su ko hujjan ba yanzu dai muna magana ne muna magana kan maganganun malamai ga abin da wani yake shi ibn rushd ya ce ijma'i ne akan sallah kan Eh? a kan sallah kam duk wanda ya sallah kafin lokaci yana tsammanin lokacin ya shigo daga bayan ya bayyana gare shi lokaci bai shigo ba zai dawo da sallah an fahimta? to wanda ya kiyasta alƙibla istiyari kan ƙibla da lokaci shi ma yana cewa mai yawa wanda wanda ya yi sallah yana ya dubi alƙila alhali ba alƙilan ba ce daga baya bayyana gare shi kure ya yi to ya dawo da sallar ya sai kan wannan kan menene kan lokacin sallar tun da ɓangare ne na ijma'i a muskilar ibn rushd kamar yadda muke gani a nan shi kansa ya wuri kansa da kansa ya ce sai dai magana shazi da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da kuma imamu sha'abi da ma imam malik game da sallar matafi da isha'i to ba ijma'i kenan yawwa ko ya kuka a'a ai ma malan shaz ai ba ai ba mu gana ana nufin ashuzu shine kai kana da gaskiya kai ma ƙwararre ne amma labarin ka ya saba da labarin waɗanda suka fi ka ƙwarewa ko suka fi ka yawa ko suka abin shi ne su shuzur ko ba haka ba ai ba wai maganar ya yadda da maganar bai yadda da magana ba wani abu ne da maganar ko maganar masu faɗanta sun faɗe da kuma wani abu ne da a nan in aka ce abu shaz ne ba wai cewa mai maganar bai yi magana amma da ana ga maganar nasa ba ta da ƙarfi saboda ko dai maganar tasa ta saba wa waɗanda suka fi shi ƙarfin ilmi da wane ne da sauransu an gani? yawo to wajen shabahi bayana wani zai fita a to me ta ina maganan kallon jihar ƙibla ya kama da lokaci to shi ne yanzu yake sai ya gama ya ce eh wanda suka kiyasta su ɗin sun da zai akwai da suka yi kama ga fiskar kaman A waje shabai na haza mai ƙatu waqtin shi lokacin sallah ai lokaci ne ƙati ne abu ne da aka ƙayyade na lokaci wannan kuma abu ne da aka ƙayyade na jiha saboda ka sun ittifaki wurin kasancewa kowane ne ne. dama miƙati a wani lokaci za a ce al-miƙatin zamani akwai almiqatul makani akwai almiqatul jihari ma saboda haka sun haɗe sunan miqat yawo to ina hadisin kuma da ake cewa duk da akwai saɓanin malamin hadisi wani inganta shi da ake ganin zai saɓa wannan kiyasi bari mu ji shi kuma wa amma asar amma shi kuma asar ɗin fa hadisu amir ibn rabi'a shine hadisin amir ibn rabi'a kala amir Rabi'a ya ce, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin zalma cikin wani dare mai tsananin duhu ba taurari ba wani abu na alamar da zamu fahimci da inda jihar alƙibla take sai safarin a cikin yanayi na tafiya fakafiyar alainar ƙiblatu saboda haka sanin alƙibla ya koyu gare mu saboda haka fasalla kullu wahidin minna ila wajihin saboda kowane daga cikin wani ijtihadin sai ya salla inda yake ganin ne daidai amma kuma na, sai muka sanya alama wa allamna alaman a wata ruwaya sai muka sanya alama idan gari ya waye za mu fahimci inda muka yi sallan ga dai inda muka yi sallan domin zala kowa inda ya salla ya sanya alama a wata ruwaya wa alamna muka sanya alama dai duka hmm? falamma asbahana lokacin da muka waye gari ga rana ta fito yanzu dai tun da rana ta fito kan mun san inda jihar kibla take Fa'iza na hannu qad laina ila ghairi al Sai sai gashi ya bayyana cewa mun yi sallah ba ba ta qibla ba fa sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da haka fa kare sai yace mabat salatukum sallan ku yi ba sai kun biya ba wannan hadisi ce ne Imam al-Albani ya inganta shi ya hasana shi Abu Dawud sai Imam Abu inna ma da su Abu da da wasu malaman hadisi sun rawaito shi to gaskiyar lamari dai wannan abin da ya shafi kibla dai gashi nan nassi an fahimta to kuma ka zo ka ce ma za ka ji kiyasi a wurin bata taso ba saboda ka mu shafi sai dai zai dage ya ce hadisin bai inganta wurinsa ba yanzu ya kaddara babu hadisi ne saboda aka sai dai kawai istihadi amma kuma gaskiya akwai hadisi kuma hadisin nan maluma da dama sun inganta hadisi saboda haka babu magana maganar kiyasi ba ta taso sannan daga nan wa nazarat sai ayan nan ta sauko wa lillahi al-mashriq wal maghrib ai gabas da yamma da kudu da arewa din na Allah ne fa ina ma tuwallu fa san mawjuda duk inda kuka fuskanta akwai fuskar Allah nan kun fuskanci Allah kai istihadin ku ba wani damuwa ba sai kun biya sallah ba kana magana ne wa ala hadha abisa wannan fatakunu hadhihi al-ayatu muhkama wannan aya za ta zamanto kenan tana aiki har abada wanda tana aiki ne a wurin wanda ya kasa gane kibla ya istihadi ya sallah kanta take aiki kansa take aiki ba za a ce mata an naskinta da da fawallu wajhakum an yi naskinta da fawallu wajhakum fawallu wajhakum shatar al-masjid al-haram an fahimta za a ce wancan tana nan tana zaman kanta tana aiki asali shi ne kowa fuskanci ka'aba amma lokacin da kuma ya to ka baka san inda jihar take ba sai dai ka ijtihadi to a wannan lokaci kuma wannan aya fa haifu ma kuntum abin nan wallahi al-mashriqi wal maghrib fa ma kuntum fa aina ma tuwallu fa tamma na'am wajhullah ta wa takunu fi man salla fa kashafa lahu annahu salla li ghairi al-qibla kina kama da muka ce ko wal jumhur ala annaha mansukatun duk da kuma su jumhur suna cewa wannan aya fa mansuka ce ita tana magana ne tun kafin a wajabta wa musulmi fuskantar alƙibla wato an shafe ta bi kauli ta'ala wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram a gaskiya zance mafi inganci shine abin da muka bayyana ita wannan aya mu ɗauke ta domin asalin al'amura shine rashin nasti asali kowace aya mu ɗauke ta kama. tana aiki har kiyama ta tashi sai in nafsi ya tabbata da hujja mai ƙarfi a ganin za mu ce an dakatar da aiki da ita ko hukuncin da ta kunsa saboda ga wata aya ta zo an fahimta to wannan aya ai mun fahimta yanzu da an ce mana ga sababin nuzul yanzu mun fahimci menene kenan ashe ita tana magana ne wurin wanda dama bai san jihar ba yanzu ya istihadi ne wurin nan yake ganin jiya daga baya kuma sai bayyana a gare shi ba jiya ba ce saboda haka tana nan mu kama tana aiki a ɓangaren da take aiki ita kuma wannan aya min haisu karashta fa wani waje haka shaɗar almasjidil haram ita ma kuma tana aiki a inda take aiki kun gane فمن لم يصح عنده هذا الأصل Hazar asru wanda ko wannan hadisi bai inganta gare shi ba ƙasa saboda haka shi sai yayi kiyasi ya kiyasta mai qatal jihati Alama mai qati az-zamani sannan wa man zahaba mashab al wanda kuma ya tafi matafiyar wannan hadisi lam taqtul salatuhu sallansa bata ɓaci ba don daga baya ya kwarannu gare shi cewa ya ba alƙibla baya lokacin da ya sallah a ai ga hadisi annabi ya ce mabat salatukum to Allah ya ce mutum alhamdulillah to mun yi riya wuri na an rubuta lam tabdul salatuhu ni da mai na karanta shi shi ke hannun kace lam yubtil salata bai bata sallansa ba lam tabtil salatu sallansa ba ta ɓaci ba lam salatu ba bata sallansa ba kowane ne zai yi duk wasalin da ka masa na ba ta ɓaci ba ba wanda tsara